sai dai ni ban halarci lakcocin ba wayanda aka yi daban-daban a waɗannan kwanaki hudu ba zai ma in san ta inda zan bullo marufewa ne to amma alayi halin tun da yake duk muhadarorin da aka gabatar ana iya cewa da an yi su ne daura da fikira fikira sahihiya ta musulunci saboda haka ina iya yin magana dangane da fikira din fikira na da muhimmanci kwarai da gaske ga mutum don duk ayyukan mutum sakamakon sa ce sakamakon irin fikirar da yake ba yake aiki shi har hatta mummunan aiki yana gangarowa ne daga fikira to sai mutum dama ya shi a nazarinsa wannan abu haka ya kamata kuma yana da kyau ya kasance haka nan sai ya aikata shi don haka ne ma akan sami sabanin fahimta tsakanin waɗansu mutane masu fikirori daban-daban har ma akan sami mutum ya sami abin ya girgiza shi shi ya ga wani abin da yake abin ban mamaki ne ko abin kyama ko abin tsoro ko abin kunya amma a wajen wasu kuma ba haka bane daidai ne zan ba mu dan misali a yan shekarun baya an sami wasu mutane wanda suke tafiya tsirara ko yanzu ma ina tsammani akwai dan gugubin su su ba su sa riga ko su wata kabila haka nan a jihar filato kama sai aka samu su a wurin su ake sa rigan ba kyau ne wato a nasu nazarin yadda suka fahimci duniya wai asalin dai mutum dai wato kaman guda ɗaya ne shine baban duk mutane to yana da ƴaƴa to a cikin ƴaƴansa sai ɗaya ya fanɗare sai ya fita daga gida sai ya je yana sa riga ne tsinan ne to shine uban masu sa riga to su ko sauran ƴaƴan arziki masu albarka suna nan abin suna tafiya da girgir dinsu saboda kaga lokacin da aka gansu ana ganin su ba su sa riga ana ganin kamar abin da suke ba daidai bane ana kora a basu riga su su kuma suka ci wato ana neman a sa su bi hanyar wancan tsinan nan eh, dan da ya gudu ya je yana tashi wato ko da kaga suna tafiya tsirara su a wurin su abu mai kyau ne ba talauci ne ko rashi yasa ba su saba a'a yana da kyau ne wato tsinin cewa ne ma yake sa mutum ya tsari to kaga in matukar yanzu da zaka je da riga kana zai ka taimake su kana musu bulala don su sa zai zama yana da wayan gaske ka sa su sa riga nan ba tare da ka kankira wancan fikira ba wannan tunanin cewa a'a ba haka bane kamar yadda kuke zato ba asalin mutum a dutsen ku ne ya fito ba da asali asali ma wato wanda ya fara zuwa dutsen ku ya hau kila ya gudo ne daga yaki ya je ya hau dutsen amma ce akwai mutum kuma tun asalin mutum ma yana tsari haka idan suka gano ashe ba daga nan ne mutum ya fara ba mutum ya fara daga adam ne kuma adam da rigansa ya sauko dan adam bai fara da tsareki ba akwai aljanna da suturansa yake sukura na haske har sai yayin da ya ci itaciyar nan sannan ainihin aka yaye masa sutura din ya shiga neman ganye yana yin sutura din sannan kuma ko da zo bai zo tsirara ba ya zo da sa ne kuma dan adam bai bushe ba yana sutura har lokacin da aka sami wani daga cikin ku ko ji tsoron yaki ko wani abin nan ya je kogon dutse ya boye shi da matarsa daga nan ya ayyafe ku ko kuma sai kuka dauka shi ne mutum na farko sannan kuma kuka dauka sauran mutane fantararo ne suke sa riga daga nan kuma in suka sanci wannan to sai su ga ashe su ne ma suke abin da yake ba daidai ba sannan su dawo wato kafin ka canza mutum aikinsa sai ka canza masa tunanin da ya gina aikin abin in har baka goge wannan tunanin ba to da wayan gaske ka goge aikin tun da yake shi ko da misali wannan mutumin an zo da karfin tsiya an rike shi an sa masa riga kira ma ya fashe da kuka sai da kuka yanzu an mace tsinan yanzu kuma riga ya sa saboda ka biyar da ra'ayi da shi in ya sami hali wata rana zai zubar da rigan ya tafi kyakka saboda shi yana ganin abin ba kyau don haka ayyuka irin namu wanda muke gani ko ma wani yanzu iri ne gangarowa suke daga yadda muke tunani tunanin mu yasa muke wani lokaci sai muga abu yana da kyau alhali kuma kila a nazarin shari'a babu kyau in aka duba aka tuntuɓi shari'a musulunci ga a nazarin shari'a musulunci wani abin ba kyau amma sai ga al'ada ta gina shi akan yana da kyau saboda wani dalili ko kuma wani abu mutane su ɗauka shi magani ne amma sai likitoci su bincike su gano yana ƙara kyau wanda yake kuma yana da wani gaske a kawar musu da wannan tunanin cewa wannan abin yana ƙara cuta har sai an nuna musu har sai an kankara wannan tunanin misali kamar wadda mutanen mu suke yayin wani aboki jego wanda mace ta haihu akan tafasa ruwan zafi a tsebo da ganye a dinga watsa mata wanda lokaci a kokona mata ciki suna ganin mai ya dan nan gobe da rufe ta mutu to misali ka kankara wannan sai ran da ainihin suka fahimci cewa a ke ma suke cutar da ita kuma kuma ga cewa ga wasu masu suna haihuwa kuma ba su yi wannan wankan ba kuma suna kama kama in wannan tunanin asalin abin da suka dora abin akai ya kau to shikenan sai aiki ya canza wato in haka nan ne ashe wato in kana bukatan ka canza mutum to kullum kar kai kokari da karfin tsiya da doka da dan sanda da bulala da bindiga da kurkuku ka ce ka canza masa aiki kullum yi kokari ainihin ka ganar da shi abin ne shi ya fahimta ya kuma yarda to insha Allah sai akwai wani mai hikima yana faɗin cewa wai da fir'auna ya san muhimmancin kwaleji wai da bai yanka ayan bani isra'ila ba abin da yake bukata kawai shine ya gina kwaleji sai ce duk dan bani isra'ila ya shiga kwalejin nan sai a wanke mishi kwakwalwa a nuna masa ainihin sarki ya kamata a bi da sauransu to shi kenan sai mai taso da sarki ba tare da ainihin sarki ya shiga yanka yaya maza ba to alayi halin wannan kuma yana nuna kenan a ce ana iya amfani da fikira ta mummunar hanya wato kenan ana iya amfani da da da da, da fikira a cusa ma mutum fikiro fikirori munana kamar yadda ake amfani da fikira kuma a kankar munanan fikirori a daga kyawawa kuma za in muka lura cewa duk ayoyin da suka dinga sauka a makka sun dinga nuna wawikin abubuwan da su ƙurashawan maka ke aikatawa a da su suna itikadin wannan amma kuma ana ƙwararra nuna musu ya zai kasance haka kamar yadda suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to sai ake nuna musu to ai ku ku su auren su alhali ya mace ba a bar kirki bace in ma aka haifa musu ya mace sai su dauke ta da ranta su je su business to su ba son yaya mata amma kuma abin mamaki sai suka ce Allah yana da wani aka ce to ku kuna son yaya mata ne sai daga su da kuke jingina ma ubangiji yanzu abin da baka so ka ce ko da mahaifinka ne ma abin da kai baka so ka ce gashi na ababa banka to ballantana ubangijin ka dai halicce ka ya abinda kai baka so zaka jingina ma ubangijin ka da haka nan da wannan wannan an yi amfani da irin nasu tunanin ne a ganar da su cewa bai kamata a jingina ma Allah da ba dama su a ganin Allah ta'ala mata ba abin kyama bane duk cikan mu maza da mata shi ya halicce mu bayan sa mu bauta masa amma tun da su mutanen nan sun dauka mata ba abin kirki bane amma kuma amma masu suka jingina ma Allah sai aka amfani da wannan tunanin su na gina musu cewa to ya za ku ku dauki abu ba kyau sannan ku jingina ma ubangiji ku haka nan ka dunga dunga duba ayoyi da dama aka rika kokari a ganar da su daga abubuwan da suke faɗi a nuna musu wannan wawikin wannan abin kamar bautan su ga gumaka ana ta nuna musu ta yadda irin gumakan nan suka kasance duwatsu da katakai da kwafaffen ƙasa da sauransu ko imma sun sassaƙa daga duwatsu ne ko sun ko sun sassaƙa daga katako ne ko kuma sun gina da da kasa ne amma suka ce musu yayin gidi aka dinga nuna musu abin nan rashin ingancin abin da suka suka doro akai na san ma kowane lokacin ma muna tafsiri aka matsaya ga sun bayyana mu sun ce ta yi an ce bautan gumaka ana ba da labarin yadda mutanen maka suke bautan gumaka sai mutanen su da dariya san cewa yana kai wawaye ba su san cewa da ba don an kankare shi ba da a ce mu ma mun waye gari muna bautan gumakan ne da in aka zo aka ce mana Allah ɗaya ne dun ma sai ma a ci rigima da mu kamar yadda su ma aka rigima da suka ce aji alal ta ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu a ce ubangiji erak eh, da tsananin ban mamaki erak eh, rak alhari ga su da su birjik da kai mu yanzu aka ce wani yana mamaki Allah ɗaya ne sai ba mu dariya saboda mene an kankara wannan tunanin ne da mu ma an same na maguzawan mu da goma mun kanmu birjik aka za ka ce mana Allah ɗaya ne da an yi rigima wato an kankara wannan tunanin ne har ya zama an dasa mana tunanin cewa Allah ɗaya ne har ya zauna da rab mu ma yanzu haka akwai abubuwa da daman gaske a al'adunmu wadda muke yau da kullum wadda har ma wasu makamai shi su addini sun jinu daram a kwakwalanmu in ka ne ka taɓa duk za a rigima mutane za su ce suke nema ka kanka alhali ba addini bane in aka duba asali ya samo asalin shi ne daga itikadin maguzanci tun kafin musulunci ya samu asalinsa ne daga bori ko mai amma har yanzu mutane mu na rike da shi kam kam ya zama addinin musulunci har ma sun samu hadisai ma sun manna da shi wanda yake in ka nemi ka daga musu wannan sai ku rigima sai suke kana yakan addini alhali kana kokari ne ka kawar da abin da ke ba addini ba to dole ne sai mutum an nuna an yi mashi tirin tirin an nuna mashi asasin wannan abin cewa ka ji inda shi wannan abin ya wa asali dama can gugguɗin addinonin da suka wanzu ne a nan kafin musulunci ya zo gogotsin maguzanci ne da bori da maita da tsari ire-iren ne irin wani suke da wannan itikadin kama kama ya zauna har ya zama jiki a wajen mutane har yanzu kuma suna yin abin su ba tare da sun damuwa amma a shari'a ba haka yake to har sai idan wannan ya fahimci wannan sannan sai ga ya mishi saukin ya bai to in haka nan ne kaga wato kenan ashe muna bukatan canza mutum ko ta hanya mai kyau ko ta mummuna to dole mu canza fikiran shi ma abinda bature ya kokarin yayi kenan lokacin da ya zo ya samu mutane da itikadodin su na addini kankan sun san addinin ko ba san shi ba amma dai sun rike shi kam saboda ka sai ya kokari ya kawar da wannan tunanin in ya ji da zafi sai ya ce a bari ya ci zai hura sai ya ce a bari bari dai yara su dauko a sa su a boko in aka kawo su makarantar boko sai ya rika zuba masu. juji a cikin kwakwalwa yana tsame musuluncin yana zuba yayi amma kama har yayi ya zauna sai suka ce yana da kyau yanzu kuma su ake fama da su wai ba za a bi bature ba alhali iyayensu da kakanninsu su kuma ana su kuma sai da abi bature ba amma yanzu kuma ana fama da su akan cewa dole abi bature inda shi bature ya dauki dogon lokaci yana zuba yayi a cikin kwakwali duk tutun da ya kwakwaso ya zuzuba aka ta haka nan har ya sawwala mu mutane yau da kullum har suka cewa addini wani bangare ne na rayuwar mutum wato rayuwarka tana da tana da yalwa ta hada da rayuwanka ta iyali da rayuwanka ta siyasa da rayuwanka ta tattalin arziki da rayuwanka ta al'ada da rayuwanka ta zama da sauran mutane da rayuwanka ta dangantakanka da kanka da sauran abubuwa da sauran to addini ɗaya daga cikin waɗannan bangarori ne shi kuma rayuwanka ta dangantakanka da abin da ka yarda shine ubangijinka wannan kuma ita wala mana cewa shi wannan kuma tsakanin mutum ne shi kadai da ubangijin bai shafi sauran al'umma ba bai shafi ma iyali ba ma bai shafi unguwa ba ballan ya shafi kasa baki da wato addini wani abu ne wanda ke tsakanin mutum shi daya da abin da ya dauka shine ubangijin wannan abin da ya dauka ubangijin nan yana iya zama wanda yadda shine Allah ta'ala mahalicin sama da kasa ko kuma wani abu da ya dauka shi yana da tasiri akan sa Allah ko ubangijin kogi ne ko ubangijin tsawa ko ubangijin dutse ko ubangijin ruwa ko wani kifi a ruwa ko kado ko wata itaciya ko wani aljani ko kakanninsa ko ma ko menene in dai yarda shi ne ubangijin to dangantaka ce tsakanin su shi shi ya san kuma abin da yake ma ubangijin sa Allah yana bashi goro da sare ne ko yana buga mata ganga ne ko yana rawa ne ko yana furwa ne ko yana tsalle ne to ma ko ma mai kofa dai kuma dai shi ya jiwo tsakaninsu da ubangijinsa amma ita ƙasa abin da zai tafi da ita ya zama maslaha ga al'ummanta ba zai yiwu a kawo wannan dangantaka ta tsakanin mutum da ubangijinsa a tafiyar da kasa ba don tafiyar da kasa ya shafi mutane daban-daban masu ita addini daban-daban saboda ka a zauna a yi magana akan abin da ya zama maslaha gare su duk su saboda ka a tunanin abin da zai biya bukatun rayuwarsu suna da bukace-bukace daban-daban wanda ya shafi ainihin abincinsu da suturansu da mahallin zamansu da ababen hawansu da magungunan su in sun yi rashin lafiya da sauransu da sauransu wannan shine abin da ya shafi al'umma baki da amma abin da ya shafi addini a bar ma kowa kayan saboda haka kullum sai aka aka sawala masa cewa abin da duk ya shafi tafi da al'umma kar a kawo addini a ciki da kawo addini sai ka ce ai menene na kawo kana kana kawo addini a cikin wannan al'amari ai bai shafi wannan wannan bai shafi addini ba wannan al'amarin al'umma ne gaba ɗaya muna neman abin da zai zama gyara ga al'umma don su samu ci gaba kowa ya duk a zauna lafiya in ko ka kawo addini zai iya kawo hatsaniya da rashin zama lafiya saboda haka ana iya kawar da addini har ma sai su dawo su ce ai abin da yafi muhimmanci kasa kasa ita tafi muhimmanci ba ɗaiɗai ko ƴan kasan ba saboda haka zo wani itikari da aka yi ke ganin zai iya kawo barazana ga haɗuwan ita kasan ana iya kawo da shi saboda haka da zaran ka kawo addini haka sai kawai sai a taso maka kana neman ka kawo abin da zai kawo barazana ga zama lafiyan ka domin kasa ita tafi muhimmanci ba addinin ka ba saboda haka ana iya ma ainihin maganinka domin kar ka zo ka ɓata al'umman gaba ɗaya kama kama sai zauna mana ya zauna har yanzu sai yanzu in ka bude rediyo kana sauraro kulle yau kulle yau ka bude rediyo kamar rediyon Kaduna kana sauraro Allah labarun duniya ne ko barka da yau ne ko menene ko ko jakar magori ne sai ka ji wani wani soja wanda ke rike da wata jiha ko wani sarkin gargajiya mai kahon to suna ce mana dajin su bari mu gyara sun ce da su ce muna zagin su mun ce masa su na tsumma ne to yanzu mun gyara ba zagi kafan kyalle ai kaga ba a zage su ba ta yi ba gargajiya ya sai sabon kyallensa ya ya tinjima ya katon gammon sa mun tashi mun ce masa gammo da kaho to yanzu mun gyara nadi nadi da kafan kyalle yawa kaga ba zagi ba ko yawa to da sarkin gargajiya da kafansa na kyalle ko wani hakimi mai kaho ɗaya ko abin da ya kama da hakan ban sani ba wanda ko wani ya taɓa ganin iblis an ce kafansa ɗaya ne to shi kenan dai ko ma yana da kaho ba ko ba ya da kaho daidai maganar nake kwanan shi shine kullum ka saurare su a rediyo sai ka ji wani su ko wani gwamna ko wani ko wani sarkin gargajiya ko wani chairman na local government ko wani commissioner ko wani minister yana cewa ba tare da la'akari da bambancin addini kullum sai kai sun kai wannan kalma ba bambancin addini wannan ya zama kamar wata ka'ida zaunan nan ba bambancin addini aqida ce wanda yake ainihin aka ta zauna a zukatansu kullum komai za su yi da shi sai su ce ba a la'akari da bambancin addini alhali mutum ya nazari da kyau zai ga cewa da bambancin addini domin abin da za a dora cewa abin da ake cewa ba bambancin addini din kullum yana saba ka'idan addinin musulunci wato yana ana yarda da addinin wasu ne a saba na musulunci in kai musulmi kai magana sai a ce ba bambancin addini za ka kawo bambancin addini maimakon kai a ina ka in ba magujiya ne ne kawo maguzanci a ce kai ba bambancin addini a'a a yi na maguzanci in musulmi ya ce a'a ya ga kai ba bambancin addini kar ka kawo mana rashin a'a wani misali zan baku shine ayar da aka ce mini ana rantsar da sojoji idan sun an kai su wani unit su aiki kamar an kawo sababbin officers guda ashirin zuwa sabon unit za su yi aiki to sai a yi wani abin da ake ce mishi ba rantsarwa ba abin da ake ce mishi wai initiation shigar da su wannan wurin da sai a bikin shigar da su wurin din sai a ce mutum nawa ne za a yi initiation sai a ce mutum ishirin ne to shikenan za a dau za a kawo tukunya a zubar nau'o'in giyoyi daban-daban a zuba a sai a cakuɗa a cakuɗa sai a kawo kofi ashirin a sami wasu budurwa a kawo yan mata duk su rike kofuna sannan sai a ba kowane ofisa kofi ɗaya to sai sai kuma ainihin a kawo faston cocin angalika da faston eh, cocin katolik eh, da kuma limamin cocin musulunci limamin cocin anglican a dama limamin cocin catholic a hagu limamin cocin musulmi a tsakiya to sai so so su wannan su daga bibilolin su tun da ke bible din na tsiri daban-daban ne wani ya daga bible din coci din shi wani ya daga bible din coci din shi kuma ya daga alqur'ani su su sa su shiga irin nasu din nan da sakandami a wuya da kansu ba hula shi kuma ya sa rawani da a baya sai su daga alqur'ani nan kuma an raba ma ofisosin kofunan giya guda ashirin sannan can mai rantsar da su yana sama ce da bisa eh, ainihin yarda na da amincewa ta da zama na dan kasa na gari na yarda zan shigo wannan ma'aikata in aiki ba tare da nuna bambanci ba da kaza sai su kurbe giyore shikenan rabaraba to shikenan sai waɗansu sai suka koka kan cewa ana sa su shagiya su kuma tarihi musulmi ne addinin su ya hana shan giya habba haba aka ce wannan wani irin tashin hankali ya kike maka kawo ai wannan rikin da ai ita kasa in ta sa abu ba ba wani bambancin addini zaka kawo ba an samu wani da da da aka taɓa cewa sai ce to yadda za a yi tun da wanda duk ba ya san giya a bashi ruwa sai a sai a tambaye me za ka sha giya me za ka sha ruwa me za ka sha giya sai a zuba ruwa irin wannan na irin na yanka din sai a zuba shi a kwalba kwalabe kamar a sami sha bakwai za su sha giya uku za su sha ruwa sai a zuba to ai wannan mai mai mukami ne ai ya kai mukamin major general an kore shi a soja saboda wannan wajen ne zai kawo rashin da'a ya sa ruwa alhali ba ana shan giya an kore shi sosai daga ainihin a major general din wanda suka san kisan sun sani akan kawai ya kawo kofin ruwa wai duk biyan za shi saboda dokan kasa ne sai ka ce ita kasan dama can tun asali dama ta gini ne akan cewa a aƙidanta yana iya zama komai amma ba musulunci wato musulunci ne kawai ya saba a ka'ida to wannan sai zama ya zauna daram sai ga in ka lura da kyau cewa ba bambancin addini in mutum ya lura sai ga lalle da bambancin addini amma musulunci ne ba za a shigo da shi ba ko da ka kawo shawaran cewa duk ai maguzanci ne sai a ce maka yaya kawai ne sai bata da yayi duk ai kiristanci kawai ne sai yayi gaskiya ne haka duk ai yahudanci kawai ne yayi duk ai kwaminisanci yayi duk ai gurguzu kawai ai musu kai kawai musu ne ne kafin ka karisa an ta kafin ka ƙara ma an far maka wato cewa don me za ka ce kana neman ka ka ƙara za ka ce shi kenan musulun ne kake nema za ka kawo mana rigima shi ne ya sa saba ka'ida ko da ka nemi ka ɗan shigo da ɗan musulunci sai da kin kana ka yarda musulunci ya zama ƙarƙashin kafirci to an yarda kamar yadda wannan limamin cocin musulmi ya je da ƙur'aninsa ya tsaga alhali gajiya a gaba ana miƙawa to yayi ko kuma ainihin a kawo alƙur'ani a rantse da shi za a bi da kasa to duk yayi wato mutum ya rantse da alƙur'ani zai saba ma alƙur'ani ko ba ka ba wato wani shi ya rantse ya rantse da wani alƙur'ani ba zai bi alƙur'anin ba to ya yi to kaga inda aka inda aka alqur'anin ya zama tam ai hatimin ai hatimi ai a zartar da abin da ya saba ma alqur'ani to an yarda idan malam zai kasance zai iya sa musu hannu ya zartar musu da duk abin da ya saba musulunci to malam ne babba za a iya bashi rediyo da talabijin a dau a dikire da take a ce a ce shine babban malami inda addini ne ce su inda har zai stampin abin da ake fike yi wanda ya saba ma addini to yayi daidai amma da zaran wata rana zai kuskure ya neme ya ce to amma wannan abin da suke nema su ya saba kaidar musulunci to za a yi rigima a ce wannan malami bai da da'a sai a ce to goyon bayan da ake bashi a zare tun da ke bai ba da hakan shi kenan ko kuma ko kuma in ya musu irin tsaurin ido sosai sosai suna iya mashi alluran mutuwa sai ce malamin ga alaman baka da lafiya ba dai ai maka medical check up sai a check in din shi sosai shi nan daga ba sai kama rashin lafiya sai a ce sai a zo sai su zo su yi ta'aziyya a ce kuma wannan babban malami ya riga kuma ya mutu to shi nan ya huta lafiya nan ko su suka yi mashi alluran mutuwa wato kenan addinin in zai biya bukatun su shi ma addinin an yadda ya zama tsarin nizami din wannan yana abin yake kokarin faɗi shine wato fikira ce aka sa a hankali gari kun san ada can kafin bature ya zo musulmi wanda ke kasan nan ba yi da tunanin cewa akwai wani abu a tsanin addini wanda ya kamata yi a nazarinsa kullum yana ganin cewa menene musulunci sai yayi hatta maguzawa don a lokacin da suke yawon neman wai ra'ayoyin mutane idan gane da wani tsarin mulki za a yi masu sun sami wani sarkin Allah shi sarkin Allah dattijo ne dattijo an ne yake da su yake to mu dai da kyan in ji wannan da ta ne musulmi muka sani suna da ilimi saboda haka mu muna duban abin da suka ce mana mu yi ne mu yi mu ba muna da ilimi bane abin da musulmi yake mana ayi sai mu yi shi yake da ilimi to amma yanzu musulmin sun lalace ba su yin musulunci wannan sarkin Allah ke faɗa duk dun kotun ada su Allah sun yarda cewa shi musulmi shi ke da ilimi yanzu na arnancin su amma zaka ga cewa wasu abubuwa da dama in ya rikice sai su ce to a je wajen musulmi su sukan je wajen sukan je wajen alƙalin musulmi ya warware musu rigima da shari'arsa su ce shikenan sun yarda ko kuma su ba musulmi abin yanka a yanka musu ci har yanzu ma da tsara ragon shi don abin mamakin kaji har kudu yanzu kudanci kudancin Nigeria in mutum ya ɗauko akwai sai je ba musulmi ya yanka musu sannan ya ci har yanzu akwai wannan ɗan gugubin tunanin cewa shi musulmi ne ke da ilimi shi bai da ilimi ba zai ba zai ba zai shi ba zai yanka ya ci ba sai ba musulmi ya yanka ba kuma abuwa da dama sai su a su musulmi ne da ya sani sai su tambaye shi wannan an ne kenan ballan da ma musulmi shi kuma musulmi ka san dama an yana bukata wani abu ya dore masa kai wajen wazaki wajen malam malam ya al'amarin ya ce mashi hukuncin shi kaza sai a nazarinsa ko mene yana mashi hangen musulunci walau a aikin gona dinsa ne ko a kasuwancinsa ne ko a rayuwar iyalinsa ne aurensa da haihuwa ko a ko menene zai tambayi malam ne menene hukunci haka nan al'amarin yake amma yau da kullum har an sawwala mana cewa addini ba shi ne komai ba ba shi kuma ne zai zama madubin da za mu hangi komai da shi ba a'a da ƙasa za mu hangi da haɗin kan ƙasa da zama lafiyan ƙasa da cigaban ƙasa da shi ne mahanga shi ko addini in zai taimaka ma ƙasa ta ci gaba to yana da kyau idan kuma zai jagora zaman lafiyan ƙasa ana iya kawar da shi domin ba shi ne muhimmi to har kuma sai ya zama yanzu musulmi za je na faɗin hakan to har ma suka zo yanzu suna fikira ta kama kama da suka ga shi addinin gaba ɗaya ba za a iya kawar da shi ba sai yanzu suna wani abu suka zo da wani sabon salo kwaɗon addini ko kuma kwaɗon addinai yanzu tun da yake an lura da mutanen ƙasar nan sun faye damfara da addinin an yi an yi su manta da bambancin addinin sun ki to yanzu da za a yi a yi kwaɗo tun da yake da mutane sun kiyar da da suna iya barin addinin sai a bashi gaba daya to amma tun da sun kiyar da su a hada duk gaba daya yanzu Najeriya kasa ce mai addinai saboda ka ayi ayi addinonin gaba daya saboda ka sai in za a an an wani taro haka sai a kira <clears throat> fastan cocin kirista ya addu'a sai a kirawo limamin cocin musulmi ya addu'a sai kuma a kirawo Eh, limamin cocin maguzanci shi ma ya yi kulle ko ba tsatsale shi kenan ko ya ɓaɓɓalla goro ya dan yi hayaniya ya zuba giya a ƙasa ya ce don ruhin kakanninsu da suka mutu sannan sai a fara abin da za yi ko juma'an nan da ta wuce an yi wani taro haka nan abuja wanda aka fara gabatarwa shine kirista ya addu'a ya ce da sunan ɗa da uba da kuma ruhi mai tsarki duk kuma wa'annan da musulmin da kiristan duk suna nan da sarakunan gargajiya da ɗauko da hannunsu na kyallaye na ga muku bana zagin su duk suna nan a wurin da masu kawan kyalle da masu lilin kaza da masu ɗakiya a wuya sarakunan iri-iri da janarori masu lilin kaza su ma da gaggafan tsumma to na kyalle kar kuma sai an zage su na kyalle da tauraron kyalle da duk gasu nan duk gaba daya amma wannan yake musu ya fara da sunan uba da da da ruhu mai tsarki duk suna suka ya gama suka ce ne sannan sai aka kira kuma limamin Abuja wannan bishop din Abuja bishop din Abuja ne ya fara buɗewa da addu'a sannan aka kira limamin ah, Abuja shi kuma ya karanta kula da rabbil Falki da rabbil nasi da ayatul kursi da wa'ansa sannan ya shafa sannan aka fara haka nan duk abin yake sannan ga dama kun san da wanda akan fara kafin addu'a taken ƙasa tukuna kowa ya miƙe ya kame matuta sannan kuma a kira abin hannu ya wakiya to ka kirista yana yayi gaban musulmi yayi gaban musulmi ne a ƙasan ya zama sai shi an fara kaddamar da mai cewa uba da da ruhu mai tsarki tunda an bude taron da sunan da trinity da shirka ai kenan ko ma ka zo ka karanta da rabbin da rabbin nata a ƙarƙashin shirka ka karanta ko ka karanta kulhu wallahu amma karkashin shirka tun da an bude taron da sunan wa da sunayen iyayen giji guda uku in ga lokacin kulhu wallahu yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan guda ukun da da kuma sunan ukun aka bude to wannan wannan addinin bayan cakuɗa da addinin yanzu ya zama abin da ake ta amfani da shi kenan sai a cakuɗa addinin sai kuma mutane suna ganin yayi daidai kamar adalci ne akai wato kamar kowane addini an shigo da shi ne duk da haka wasu ba su ma aminta ba wai dole ake kawo musulunci ne tukuna din shi ya saba ka'ida domin a cikin addu'o'in da ake ma aka aka shirya shi musamman domin a rika karantawa a makarantun gwamnatin tarayya sakandarorin gwamnatin tarayya na ƙasa baki ɗaya a cikin addu'a din ɗaya daga cikin ɓangaren addu'a shine ya Allah ubangiji ka taimaki yan uwanmu na arewa su gane gaskiya wannan ne yake nufi yan arewa sun gane su ne yan arewa shi shine hanyar zuma musulmi ya gane ba ne ya Allah ka ubangiji ka taimaki ka ganar da yan uwanmu yan arewa don su gane gaskiya to kaga dan arewa ne bai gane gaskiya ba har yanzu shi ke kawo fitina a kasan kullum shi in an yi dan magana sai ke addini to shi ake ake roƙon Allah ya gane da shi cewa addinin nan nashi ba kyau ya gane bar addini a zo a haɗe da a zama daya saboda ka duk gaba ɗaya yanzu addu'an addu'an al'umma gaba ɗaya ne wannan wannan fikiran ta riga ta zauna mutane yau da kullum har sun karɓe ta daɗin abin daɗin abin duk da wannan sun kasa mai da musulmi ba musulmi ba wato sun kasa sa shi ya ce to yau shi dai ba musulmi ne ba ne ko da yana ya sun sa mashi wa'insu juji sun wawwatsa mashi a kwakwalwa har yanzu dai sun bashi kuma yana tanin dai duk da aka wai shi musulmi ne saboda haka to akwai hadari su kuma suna son ya ya daina ganin kansa a matsayin musulmi ne shine kawai zama lafiya domin in yana kallon kansa a matsayin musulmi suna sa sun ce musulmi yana da hadari ko baya sallah kuma ko yana shan giya yana da hadari duk watan wata rana in wani abu ya faru sai ji ya ce to shi ya ya tuba ma ya zama musulmin kirki din don ya sha faruwa hakan za su ga cewa sun sami mutum abin nan ya aski gemu din ya bar gashin bakinsa sannan kuma yana ɗirka giya kuma baya sallah yana fasadi duk irin nasa amma shi yana da suna irin na musulmi sai wata ran watan wata ran ana rigima tsakanin musulmi da wanda ke musulmi sai sai ce shi ma musulmi sai juya ya dan barama yana tsin shi to saboda suna ganin akwai haɗe matukan ba a raba shi da addinin ba gaba ɗaya kuma shi wannan raba shi da addinin yana da wahala to wannan kenan aikin mu shine mu iyan iyawan mu mu gano addini take kamar yadda manzon rahama mai kira da aminci ya zo da shi daga wajen Allah mu gano wani abu ne daga cikin ayyukanmu da zantukanmu da itikadodinmu suka saba da musulunci sahihi wanda annabi ya zo da shi sannan mu kokari mu nuna makawo kanmu wannan addini sahihi wanda annabi ya zo mu nuna makawo kanmu kuma waɗansu abubuwa da muke itikadin su ko muke furci da su ko muke aikata su wanda suka saba ma wannan musulunci sahihi don mu bar waɗannan ayyuka mu dawo mu aikata ainihin musulunci sai yake wannan shine makasudin sake canza fikira to in ana batun canza fikira ya zuwa sahihin fikira fikira wanda yake ana iya cewa ma a bisa gaskiya musulunci ya fi gaban ka ce masa fikira saboda fikira kamar tunani ne wanda mutum ke iya karwa shi kuwa sauran fikirori da ake da su al'adu a cikin ko kwaminisanci ko al'ada ko yaƙi ne ke tunanin mutane wanda ku suka kakaro abin amma shi musulunci ba haka ba ba ya gangaro ne da kwakwalwan wani mutum ko wani gugun mutane ba a'a wahayi wanda Allah ta'ala ya saukar ga manzon su kuma ya saboda haka kuma mun yi amfani da fikira wajen fassara musulunci sai dai mu amfani da fikiran mu wajen fassara hikimomin da ke ciki wanda muka gane mu ce eh wannan akwai hikima wannan wanda yake kara wanda ma ba mu gane mu ce ma Allah ya bar makan sani amma haka yake annabi ibrahim shikin to ya haka ne muna da aiki babba domin kuwa a cikinmu za ka ga tasirin ita ƙadodi daban-daban wanda yake masu asalai daban-daban wasu asalinsu kamar da na faɗi da fari akwai na maguzanci wanda ke tun lokacin kafin musulunci ya zo ƙasar nan dama ana yin wannan abin kuma har yanzu ba a daina yi ba amma kuma a ko da musulunci yanzu sai aka musuluntar da abin ya zama musulunci a wajen wasu kuma ba za ka iya cire musu ba kana daga taba musu shi sai maka kana neman ka tunkuke musulunci don sun dauka addini da wanda ya asali ga ainihin abin da bature ya zo da shi wanda shi kuma ya dasa mana shi ma har wala muka amshe shi kuma malamai suka yi mashi ta suka ainihin musuluntar da shi wato su aikin malamai na hukuma shine duk abin da hukuma take yi take kuma son ta yi sai su kuma su samo aya da hadisi wanda ya nuna dama haka Allah ya ce da annabin su ayi wannan wato sai idan hukuma ta gama tsara abin da take so ta yi sai malam shi kuma ya bata hankalin dare ya samo aya ko hadisi wanda ya nuna dama kamar yadda gwamnati take so ta yi haka dama Allah ya ce ko da menene kuwa to shikenan saboda su mutane sun cika yarda da addini su kuma kawai sai suke to ai ko a musulunci ma har ma sukan ce ai ko Allah ma kaga an ƙara ma magana ba ma ko shari'a musulunci ma ko kuma ko addinin ma ko ko alqur'ani ma to ko Allah ma haka yake wai ai to zaka ga irin wayannan abubuwa ita ka da daman gaske an masa tantin addini shi na maliki ne kawai zartar da cewa to in ka in ga wannan ma ga wanda addini dame shi wanda addini bai dame shi ba ma shi ya riga ya aminta ba sai an bata lokaci ana kawo irin sojoji ba murguda fassaran aya ko murguda fassaran hadisi to kaga akwai akwai wannan akwai kuma mu da waɗansu abubuwa wanda suke yau da kullum su mun karɓe su tun asali a matsayin addini ne kuma mun sami mun sami ma har ruwayan hadisi kuma yana nan ma a cikin littattafan mu kuma aka ce mana addini ne to shi ma an aka shi sirrin sirrin a samu asalin sa a shekarun da ake kirkiro hadisai ne shi ma aka kirkiro shi kuma shi ma ya zama addini wannan shi shi kuma wato kenan ya zo mana addini ne shi kun asali shi ma akwai bukatar shi ma kan abin da fito da shi za ku shi a ce eh to wannan sunna ce amma ta sarkin musulmi ne don zamanin sarkin musulmi wane ne yasa a neman mashi hadisi kamar yadda malaman mu yanzu suke bayan marisa eh, suke sama ma janar janar eh, aya da hadisi wanda ya nuna abinda janar din yayi daidai ne to an yi wani lokacin da ake rubuta hadisi ma wanda yake ainihin a daidai wannan lokacin sai sarki musulmi ya nishadu sai ce ainihin to shi ba hadisi ne da yake ana yayin kaza sai a ce ranka dai za a duba sai fadawa su je su ɓata hankalin dare kace gari sai su zo da isnadi da matsayi an wani an wani an wani an wani kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza ka sarki musulmi ya nuna shi kai wannan hadisi yayi to yanzu a yada shi to shi kuma sai ya sami yaduwa har ma ya fada a cikin littattafai saboda masu ruwayan hadisi suna lura da karfin isnadi in isnadi suka ga musu daidai suka ga rijal din isnadin duk cikansu amintattu ne sai su dauko shi amma ba su san a fada aka kirkiro shi mu kuma same shi mu ce mishi sahihi hasanan sahihi yayi sai ya zama addini to kun ga idan aka ce misali kamar zamanin shehu usmanu lampodio ya yi fama da maguzanci da bid'a akwai maguzanci a bangare guda wanda ke muranin shi maguzanci ba addini ba ne dama kuma ya yi fama da abin da mutane suka ce masa addini ne alhali ba addini ba ne. sura da wa'annan bangarori biyu ya fama to mu bayan wannan bature kuma ya zo kuma ya dasa fikirorin kuma har yanzu suna mu yanzu muna da abubuwa da daman gaske da za muke bukatan ya fita daga cikin kwakwalamu akwai raguwan maguzancin har yanzu akwai raguwan bidiyo'in har yanzu to ga kuma fikirorin bature wanda yake shi kuma fikirorin bature asalin shi in ka bi shi ma wasu daga maguzancinsa ne wasu kuma daga kadin shi na kirista da yahudanci da nasaranci da al'adan maguzancin bature su ne suka haɗu suka yi abin da bature ya shi sannan da fikiran yan communist wanda yake shi daga baya ma ya shigo a cikin turawa har ma ya tasiri a cikin shekarun saba'in din nan ya yi ƙarfin gaske a jami'o'i ma ainihin za ka ga mutum yana tinƙaho shi bai zama akwai Allah ba amma yanzu wannan ya kawo saboda Allah ya yi ajalin kwaminisanci sai ya kife suka dawo suka ce da akwai Allah ne sai aka bar yan kwamitancin kasan nan da watsar watsar yanzu suna jin kunya ma a ce ai ga dan kwamitin sai rika ai dama shikenan yana jin tsoron a ce mai ga dan kwamitin saboda kwamitancin ya kife a gidansa yanzu ba a yayin wannan amma har yanzu akwai dan tasirin na cewa a daina kawo addini don shi ya ga babban abokin gaban su shine addini wanda yake itikadin akwai Allah amma har yanzu akwai tasirin kyamun addini wanda yan kwamitin suka riga suka rasa a zukatan mutane zaka ga walau kirista shi ma zaka ga in aka kawo mashi abin da ya shafi addinin kirista din zaka ga yana kyaman abin ana nema a kawo mace addini don shi ma yana kyaman addinin kirista din saboda tasirin kwaminisanci a cikin sa to har wala akwai akwai dan gugudin wannan tasirin dan kwaminisanci din duk waɗannan suna nan sun yi kanta a jikinmu to amma maganin wannan duk ba zai yi don kana ta kokarin ka dunga nuna cewa abu kaza kun ji asalin shi ba addini bane abu kaza kun ji asalin sa ba addini bane abu kaza kun ji asalin sa ba addini bane wannan bai wadatar ba abin da yafi zama mafi wadata shine ga addini sahihi wai in kun lura akwai dole wani lokaci eh, cikin farkon shekaru saba'in din nan bayan da aka kara yakin basasa Najeriya tana da shugaba Kirista. Dan kananan kabilu masu tafiya tsirara wanda ba su yarda da sa tura ba. wanda suka ce mai sa sutura bai da albarka sai zama a lokacin maimakon tunanin to mai za mu koma magare shi na'am bature ya zai mana mulkin mallaka har wajen shekara wajen sati ya ba mu abin da ake kira mulkin kai da yanci kuma ya tafi abinsa ya shuka mana rigima a tsakankaninmu mun yi rigiman har mun yaƙi mun yi kashe-kashe yanzu yanzu da sunan mu arewa da kudu yanzu sunan mu jihohi goma sha biyu ga shugaban mu a ga shi kuma yanzu yaƙi ya ƙare mene abin yi za mu koma a yadda muke ne kafin bature ya zo ko ko yadda muke bayan mu da bature ya zo kowace alƙibla za mu koma ga kuma kuɗi yayi kuɗaɗe sun fara bumbuntowa a maimakon a sami da awa wanda za ta ce to mu koma ga abin da muke kai mana tun kafin bature ya zo sai suka ce duk abin da ya dami kasar nan shine ainihin a kasar nan akwai bid'a musulmi suna bid'a wato sai zama shi kenan sai kuma da suka tashi cewa to yadda za a yi a kawar da bid'a farkon fara wata tukun sai kawar da bid'an su sai ya sababa farrakan musulmi ya zuwa gidaje maimakon masu ce bid'a din sai suka ayyana wani abu ne da musamman shine kawai bid'a sauran bid'o'i ko suna yi ba bid'a bane sai dai akwai wani abu da suka ayyana suka ce shi wannan ko yana da duk abin da ke da kyau a cikin shi bid'a ne duk abin da baya da kyau a cikin shi inda a cikin shi ne to shine bid'a su kuma abin da suke yi ko yana da kyau baya da kyau sunansa ne sunna ko da sunan waye sai zama wannan ma har da tunanin cewa akwai wanda ma a cikin sun rika cewa ma wai addinin musulunci wai bai taba ma laikowa ƙasar nan ba wacin asali ma bai taba bai taba kafuwa ba a nan bai ma bai taba ma laikowa ba kamar sa yanzu ne suke za su zo da addini farkon fara wannan fikira ta su ita janyo ainihin suke dame dame na kaulasa da shin mai ruwa su zuba a akwati suna yawo gari gari in sun ga masallaci sai su buɗe akwatin kaulasa su kwaso su harba mashi su gaba to ka gani ana nan ana nan ta malam har ma sai har ma har aljihun akwai har aljihun gaban riga kawai mutum da ya kafi kau kawai ya watsa shi to har ma ta kai ma yanzu to yanzu leɗin na sama akwai shin mai ruwa ƙasa akwai kafa yanzu in sun buɗa shi sha ko nan da nan kawai ba wani kana wata magana sha ko daga shirk ne sai kofu kawai shi ne ke fitowa ba wani ya riga zauna laifi ko wani aiki in ya buɗe bakin shi daga sha sai kof su suke fitowa mai kan sama shi mai rali ɗan ƙasa kaf nan da nan shi ko mene kai ko ainihin ya ga ka bayan kai sallah ne ka daɗe baka tashi ba sai ga tsakanin sha ɗin nan da kaf wanne zai wurga maka ke wannan na ga alamun ya daɗe bai tashi bai yana nan yana ko yana zikiri ne to sai ka ji kawai ya arba'in da zarar wato ainihin kowane aiki su wato da ma tambaya sai ka ji an tambaye ka wai wannan kafirci ne ko ko gida wai ɗayan biyun ne kawai mal na ga wasu mutane na sa jajayen huluna za su wannan shirka ne ko ko kafirci ne ɗayan biyun ne dama ko ba saboda bai ce ne ne matsayin sa holan da ra a musulunci ba misali ne hukuncin sa hola ja ko ba ka lura ba kana yake masa a ah, wannan halas ne ba mu ga inda abin da ya hana masa hula ja ba mu ga kuma abin da yake mana masa hula ja ba ba abu ba abu ne da aka karfafa mu yi ko aka hane mu ba saboda haka in ka ga dama yi ko ka bari a ba haka nan zai tambaye ka ba shi shi kin mai ruwa ne ko ba saboda bai ce ne matsayin sa holan dara a musulunci ba misali ne hukuncin sa hula ja ko ba lura ba kana yake masa a ah, wannan halas ne ba mu ga inda abin da ya hana masa hula ja ba mu ga kuma abin da yake mana masa hula ja ba ba abu ne da aka karfafa maka yi ko aka hane mu ba saboda haka in ka ga dama ga yi ko ka bari a ba haka nan zai tambaye ka ba shi shi kin mai ruwa ne ko kawla sani kawai ɗayan biyu ne eh, shi ko mene yana fahimtar shi a imma dai abin nan musulunci ne wa imma shi kuma kafirci ko mene ne ko ko da shan ne ko sa takalmi ko tsayi daura agogo ko hawa keke daga shi mai ruwa sai kawai sai dai in dai ba musulunci ba to menene kawai shi kina abin da bai samu ku bai san hukumce hukumce ba sai ya zama na wannan fikir abin da ya haifar kenan yanzu kuma muna iya cewa wannan sakamakon ayyukan mutane suna yi da wasu suna yi da gaske ma ko ba lura ba suna yi da gaske amma me ne asalin wannan na ce fikira ne tunanin mutane an gina su ne akan tunanin cewa babban masifan da ta dami kasar nan ita ce ta bid'a to daga bid'a kama kama sai suka ce kai kawla san ma dai kawai da suka kawla san suka suka dinga an taya suka ce kafirai mushrikai duk suka suka da suka ce arna suka ce dujal suka ce shedan ma duk suka gama duk abin da za su faɗa dan su kuma suka ce kai a karkashe kuma a hoto yanzu ana sani jimbin dogogi ne ana har an fara zuwa da su masallatai za a yi harbi to kuma ga masu karfa su ba yau wadama mun ga ko ina nan ba kun kashe su ban za su harge tsakasan a kashe su sai yana ingizawa kuma za ka ga mutum har yana rawan jiki zai zai kisan kai wai shi zai kashe kafiri to kun ga wannan sakamakon menene ba tunanin mutane ba tunanin mutane ne ta aiki gangaro daga nan amma fikira mummuna to kun ga maimakon ya zama na kenan mun yi fama da ko da ko na muna da bid'a ban ce muku ba mu da bid'a ba ko magana na ma na faɗi cewa akwai bid'a na yadda akwai amma ko in kana son ka kawar da abu za ka kawar da shi mataki mataki za lura cewa manzo Allah mai tsaya da aminci yayin da ya bayyana a Makka ya gansu da ita kadodi daban-daban suna bizna ƴaƴa mata da rai suna tsawafi tsirara suna shaye-shayen jiyoyi suna auren mata ba iyaka suna yin zahari suna yin idda na shekara guda mace ba ta wanka ba ta wanki har ta yi wari har ta kai ma in ta fito daga ainihin iddanta hatta kai ma in ta fito daga ainihin iddinsa sai ta sai a ba su tsuntsu mai rai ta sa a al'auransa sai tsuntsun ya mutu saboda shan wari sai ta wurgar da shi wai ta gama idda ce suna da wa'annan itikadodi ga su abubuwa da barkatai sai ya fara daga asasi amma manzon nan sai ya fara daga asasi la ilaha illallah ina ne magana kan wa'ansu abubuwa kamar bin da 'ya'ya mata da rai da tsawasi tsirara amma wasu abubuwan an yi shiru da su har sai zuwa daga baya bayan da addini ya tabbata aka kawar da su kamar shan giya ba a ce masu su daina shan giya ba a maka a ce wanda suka imani su wanda suka imani masu na sha sannan daga baya masu imanin a cike masu kada su wasu an da mataki mataki za mu ga cewa lokacin shi Usman dan Fodo ya san akwai bid'a akwai al'ada akwai kuma sai lura cewa a kasin wa'annan ne sarakai na wannan lokacin su suka yi don tsara mu mutane abin da ke ba addini ba da da addini da ya da waɗannan abubuwa saboda haka sai ɗau ya ɗauki akadi yana nuna mutane ko gane ka sarakunan nan ba suna jagorancin su ne a kan a musulunci suna yi ne a kan tsoron da don tsara muku magudanci na ya yayi magana kan bid'a da kuma tabbatar da sunna amma ya ya jera awaliya din aulawiya kai wanda ke sa na farko sannan mabi da shi sannan mabi da shi sannan mabi da shi har musulunci ya tabbata to wa yanzu a zamanin mu muna bukatar mu jera aulawiya din mu me ya kamata ya zo na farko daga shi sai mene kuma daga shi sai mene kuma daga shi sai mene kuma sannan sai mene har komai ta fara idan muna kokarin mu jera aulawiya din mu muna iya ganin cewa a bisa gaskiya wanda duk ya tashi yana neman gyara a halin yanzu to ba kamata yayi ya fara da ganyayyaki ba da rasa ba kamata ya faro daga asali domin ainihin tushen nan shi ya haifar da rassan da gani idan da a ce musulunci ke iko musulunci nan ya samu ya ce duk gari kamar ka tsanadin nan gaba ɗayansa a yi masallacin juma'a kwara ɗaya rak shi kenan an gama wani ya rufe da masallaci na daban a bayan gari ya ma yi mana ai da akwai doka amma yanzu in za ka ce za ka yi da'awa za ka haɗa kan limaman masallatan katsina duk a haɗu a yarda cewa a haɗa a yi masallaci ɗaya ya kake gani malam za ka shekara goma bai yiwu ba kana ta fama kullum in ka so wani ya tsoke eh, bai zo taron ba a bin shi gida ya ce kai shi kaza kaza in an yadda an zo a yi sallan tare sai a ce to zai liman in yi ruku'u wani ya sungume shi ya waje da shi ta ta an yaga a wani masallaci aka ce Allahu akbar an yi ruku'u ana jiran ai sujada ta an yi sujada ana jiran liman ya ce Allahu akbar a kago ashe wani ya dauki liman ya fita shi da yake akwai akwai kofa ne irin da jiki yake kun kungiyan yakan bid'a ne suka rabu kashi biyu da da kungiyan yakan bid'a a da kungiyan yakan bid'a ba <laughs> to shi kenan da ko ɗaya suke su ma sai rarraba su shiga tsakanin su sai wani liman yana shi zai ɗaya gungun sai suka ɗauke liman da sun ma yi sallan juma'a da limamai biyu suna sallah a lokaci guda in an ce Allahu akbar sai ka saurari ko ladan ɗinka ne yake in ka ji Allahu akbar wa irku in na ladan ɗinka ne sai ka duka in ba na ladan ɗinka bane ka tsaya ka jira na ladan ka. aka gama kuma aka yi aka fada a masallacin aka yi zuzuba a masallacin jinainin mutane saboda haka in abin yanzu ka ce za ka haɗa kawo kan masallacin ne su yadda su zo haɗu su masallaci ɗaya su sa limami ɗaya to sai ka shekara da shekaru ba ka tabbatar da wannan ba sai ma daɗa kawo rigingine amma ran da aka ce iko din na musulunci yanzu gwamna ba a cana lumbai gwamnan musulunci in yace a yi masallaci juma kwara daya ba ya ka gani dole ba a yi ballantana kuma ma matakan da za a ɗauka wajen tabbatar da musulunci zai iya tabbatar ma mutane al'umma musulmi akwai bukatar masallaci ɗaya ne kuma al'umma musulmi al'umma ce kwara daya domin fikiran za ta sake ga tunanin cewa al'umma musulmi al'umma ɗaya ce haka alqur'ani ya gaya mana inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wannan al'umma ta ku al'umma ɗaya ce kuma Allah ta'ala ke cewa shine ubangijin mu mu mata. masa kaga matakan tabbatar da musulunci a hankali hankali ya canza mutane su dawo suna tunanin su al'umma ɗaya ne saboda haka a yayin da musulunci ya riga ya tabbata babu bukatan a sami sabanin bare a masallatai guda biyu in kuma aka sami wani mai shedana ya kafa masjidul dora to mun san yadda annabi ya ma'abuta masjidar dara sai a mashi irin yadda annabi ya ma'abuta masjidar dara wanda ainihin bice ma masallacin aka yi aka maishe shi juji domin duk wani gini ba da ba a gina shi a asasin takawa ba wannan ginin ko ba masallaci ne zai ɗauki nan da ya gina shi ne ya zuwa jahannama to kaga da a ce misali a maka ne annabi ya yi addininsa ƙarƙashin su abu lahab da abu jahal ya sami musulmi suka yarda ana sallah sai aka sami faruwa wasu ce sun yarda su bi annabi a addini amma ba su bi shi a siyasa ba a siyasa su suna bin Abu Lahab da Abu Jahal amma a addini sun yarda su yi mashi sallah sun za a yi sallah su je wajen su yi sallah sai suka yi masallacin su na daban annabi zai iya rusa musu in yi zai rusa musu kan me kake tsammani su Abu Jahal ya to ai sun miƙa mana walaya sannan za ka rusa musu masallaci yanzu idan idan wani yana da wani nau'in da'awa kamar ya ce a musulunci ba dole ne a yi sallah biyar ba misali na san masu masu masu sauraron magana a murgudi sai su ce ki na ce kar a yi sallah biyar ina cewa kamar wani ne asasa wata da ya ce ba dole ne a yi sallah biyar ba sallan za a rike na juma'a kawai sai ya gina masallaci a garin nan misali a bayan gari ko a jihar ya gina masallacinsa sai ya je ya rijista wajen sa a channel ya ce shi ne biyayya ne ga gwamnatin jiya da gwamnatin kasa ba daya ya gina sabon cocin musulunci wanda za a rika yin sallah ranar juma'a kawai ai mai don ya kake da mana cewa zai ce ai mashi rijista ko kara masa riji a guje ke a wannan tun da yake da kuna mana biyayya ai ya yi daidai a yi mashi rijista to idan al'umma musulmi na gari suka ga wani musulunci ne za a riƙe juma'a kawai za a hamsu salawa suka tashi za su je su rusa masallaci ne kuke zamani hukuma za ta yi za su turo sojoji kuma yan sanda da sojoji a kare wannan masallaci tun da ya yi rijista da gwamnati a in haka nan ne yanzu batun kawar da wani abu a musulunci din zai zai wahala sai ainihin iko ya riga ka don haka a kuskuren gora menene ya kamata ya zo farko ne tun asali na mutane su fara sanin cewa abin da ya kamata asalin mu fara da shi shine mu fara da abin da suka kira bid'a ballan ma bid'an ba malamai aka tuntuba suka bayyana mana ma'anan bid'a ba kowa sai zama malam kuma fatawan a zartana hukuncin da hukuncin ya kafirta a musulunci yana da wahalan gaske har ta kai ma an ce akan an sa an sami a lokacin da musulunci ke iko in an sami mutum da laifin ana tuhuman shi da ya kafirta akan bayyana abin da ake tuhuman har a ba malaman fikiru dama kowane ya faɗi ra'ayinsa dangane da abin da yake gani har bayan an zartar da hukunci an zartar da cewa lallai ya kafirta din sai an saurara to amma yanzu nan zaka ga mutum bai yi karatu ba ko allo an baki bude wazar bai sani ba amma akwai shin mai ruwa da kaura san alaƙansa sai har ba kawai sai ya maka shi ya wuce nan da nan ya zama ba kawai shi musulmi ne ba ba kawai shi malami ne ba shekun malami ba a mufti ne ko ya zama mufti ya kai matsayin ya bada fatawa alhali ko kafin ka kai matsayin a ce kai mujtahidi ne kana iya bada fatawa ya kamata a ce kai malam ne malam din kuma wani wanda ya bincike ya dade yana bahasi akan abubuwa kai har malaman da suka yi bahasi da yawan gaske in aka je gare su aka aka yi musu tambaya to suke yi eh, to ni in sun yi da ne bahasi na ba wannan bane a tambayi malam wani don ko a irin bahasi din akwai wani shi akan ridda din ne kawai ya ki menene yake ne da mutum ba musulmi ba shi ya yake kara da shigaru akan wannan kawai ya kware saboda ka wani wanda ya kware akan waɗansu matsaloli kamar sai da haddodi misali shi ya kware akan hududi ne in ka je kai mishi tambaya akan rabi ridda kai sai ke jika ka tambayi malama shi ya ba shi akan to wannan ko ina bai ma san fiqhun ba ko muqaddimatul fiqh bai karanta ala ayi mazhabi amma ya zama wajibi mujtahidin nan kuma yana ba da ijtihadi abu mai hadari wanda ya shafi rayukan mutane har ba zai ba da ijtihadin a kashe mutum wanda yake har manya manyan malamai suna jin tsoro har alƙalan alƙalai na tun suna jin tsoron su zama sun iya zartar da hukumci kai har annabawa don Allah ta'ala na kishin wanda ya zubar da jini ko da akan hanyar don an ce Allah ta'ala bai yarda annabi Dawud ya gina mashi masallaci ba yace ba kai ba kai ne zaka gina ba sai dai danka Sulaiman yace ya rabu saboda yace saboda hannunka ya ya ci danya ya bijin yace amma saboda a tafarkin ka nake ko da dai a gafe ko da dai haka saboda haka zaka ga inda abu ya shafi jini mutum horo ki ji ko annabi ne ya zarta da hukuncin shi amma zaka ga mutum bai san allo an baki bude wazar ba ya zarta da hukuncin shi ba kawai da fatawa ba ma har ya dauka ya ya zartar da hannunka ka sauya ya kashe wanda yake abu ne mai hadarin gaske wanda an ce eh, in abin a tambayi Allah ta'ala ne wanda ya zo a hadisul kursi in abin a tambayi Allah ta'ala ne da a rugurguza maka duniya da a kashe maka mutum guda daya wanne ne yafi sai ya ce gara a rugurguza duniyan gaba ɗaya saboda ita nan da nan sai ya yi ta amma ya yi alƙawarin in an in ya ce ran mutum baya koma masa wato yana iya dawo da ran amma tun da ya alƙawarin ba zai dawo da shi ba to shikin amma sai ga kowane yana yana bada fatawa abin da ya shafi jini da dukiya to kaga kenan da ake ce mun gera aulawiya din mun fara kawo na farko tukun sannan mabi da shi sannan mabi da shi za mu wayi gari mai yiwuwa ma ba za mu yi faɗa da bid'a ba don ba ta ko ba lura ba ranar lokacin da muka haɗu akan muna neman ba mu yarda ba sai addinin musulunci yayi hukunci shi ya tabbata in ya tabbata din mai yiwuwa ma ba an ballanta na mu yi faɗa da ita mai wa a matakan da ake yi wajen tabbatar da addini sai ya wanke mutum fes daga bid'a a lokacin sai zama ya tabbata da sunna to balantana ma ga wani a kule da muke mutum mai son ya addini ya daina ɓata lokacinsa yana ce mana abu kaza ba addini bane ku bashi abu kaza ba addini bane ku bashi kun ji wani abu ya kunna kai yana da dare kar ku yi shi abu ya zo mana da addini ce ga addini ku yi ba ko yace ku yi ba don ko annabi ba haka yace ko addini ko annabi ba zuwa ne yace ya jama'a ubangijin ku ya aiko ne in ba ku addini ga addinin ku ku yi ta abinci shi ne yafi kowa yin addini abin da ya kamata wanda duk ya san addini sahihi ya yi addinin sahihi yace ya jama'a ku zo mu yi addini mu ganshi mu ga addini mu ji shi mu ji addini sannan kuma mu haɗu tare da shi mu yi addinin tare da shi ina amfanin kullum kana ce mana kaza ba addini bane a kaza kaza ba addini kai baka ce mana ga addini ba ina naka addinin kai ai yana da sauki ka dinga yau kana cewa wannan ba addini bane wannan ba addini bane wannan ba addini bane amma ina addini duk wa'ina abubuwan da kake lissafa ba addini na addini ko kuna ganin ya isa kawai ka ce kamar da bayanan annabi ya isa kawai ce musu su daina bautan gumaka shi kenan ya isa sai dogo musu da addini hasil ma ba ya fara cewa a daina bautan gumaka bane ya ce ga addini su yi ne suka ce ba shi bane gumakan kansu ne dai sannan aka fara nuna musu a'a da dalilai da suka nuna cewa ba bautan guki ne daidai ba saboda haka a ina addini ta yi ta shi ma wannan kuskuren fikira ne abinda mutane suka dauka cewa kasar nan ta rasa sun dauka akwai mutane da masu suke ganin cewa kasar nan ta rasa addini ne ba ta da addini ne saboda haka akwai bukatar su kawo mata addini wato su kamar da yake faɗi wasu sun suka ce ainihin kasar nan ma wai addini bai ko ba ma wasu ka ce sai dai ko dan inuwansa ya dan shigo abin kuma da muke bukata shine mu koma ga addini da kuma koma ga addinin nan ba za mu yi shi ne ta hanyar kawai cewa a bar kaza a bar kaza ba muna bukatan shi addinin ne ya zama a farkon farawa ya zama ya kafu shi ke iko wannan wato in ya zama shi ya kafu shi ke iko to zai iya iko da abin da ke karkashin sa sanan ne zai iya kasantuwa waɗanda suke ba musulmi ba wasu su musulunta wasu kuma su kasance ba musulmin ba amma su kasance karkashin musulunci a kawar da tunanin babu bambancin addini yanzu in ka kwana kana kokarin ka kawar mutane ba bambancin addini a cikin nizamin kasan ba su yadda ba kai kanka kana shiga nizamin kasan ka ce a bisa gaskiya kyala kowa ya addinin sa yanzu nan za su kawar da kai kamar da nake ga muku an kawar da major janar a kan ya ce a sha ruwa tare da giya ku abin da ya mafi ba daidai bane ko a shari'a musulunci kun a shari'a musulunci haramun ne wanda baya shan giya ya zauna inda ake shanta wato kamar da wani suke zuwa wani su bukukuwa da ake yi ana shan giya ta su su ce a kawo musu lemun kwalba su sha haramun ne ba a shan yadda baka shan giya saboda haka yake haramun ne ka zauna inda ake shan ba za ka je wajen da ake shan giya kai ka sha lemu ba ya haramta mun ga wasu da dama masu wanda masu kamanta addinin sukan je su zauna na hagu da su yana shan giya na dama da su yana shan giya su kuma kawo musu lemu wasu mutanen kirki sun sha mago da yawan mutane akwai mutane da suka suke ta mamaki lokacin da Ayatollah Khamenei yana shugaban Iran lokacin yana shugaban Iran ya tafi Zimbabwe sai aka shirya masa wai dina din kasa sai ta dina lokacin da banquet ake ce masa sai tura wani ya duba kafin ya je ya je ya duba me aka shirya a wurin abincin sai ya labarawa ga bashi labarin cewa akwai giya sai ya aika masa da cewa a kawar da giya inda ana son ya zo sai suka ce ai ba ruwanka mu ne za mu sha giyan kai kuma sai ka sha wanda kake sha sai a ba dun ba domin na kuka ce kun shirya wannan dina din ba suka ce domin kai ce ko kawar da giya suka ce amma ba kai zaka sha ba ai mu mu dan moya za ai yi mai dina babu giya yace to in dai domin na kuka shirya dina din nan to ka ko kawar da giya zan in kuma kuka ba kawar da giya ba to ba domin na bane ba kuma zan zo ba to sun dauka kaman ba a yake sai aka je aka fara abin shi kuma ya tura wakilin sa ya je ya gani sai ya ga cewa har yanzu da giya sai bai ke ba aka gama dina an yi domin bakon da zai zo bakon bai zo wurin ba har wani suna na san irin masu sha'awar musulunci na wani ya kai amma wannan suna da ƙarfin hali wai da shi ne shi ba zai iya haka ba to <laughs> mu ga mutanen mu suna zuwa ma jana'izan annan ko shekaran jiya na gani a talabijin na ga abin da musulmi na zuwa na kewaye kabarin wani anniya mutu sun je suna tsawafi da shi shugabannin ƙasar nan wansu da manya-manyan rigunan suna zagaye kabarin anni wani an ne ya mutu babba cikin Allah to amma abokin su ne a siyasa saboda haka sai suka je ziyara gagawan su an kawo su kuma suna ma gawan dawafi su suna zuwa jana'izan Allah har ayi abin nan annan har su ce a cire hulunan da su ma su ci kira nasu sai a ce a rintsi a miƙe minti biyar a yi tsit na minti biyar saboda girmama wannan gawa gagawan a gaban su sai a miƙe a tsit minti biyar can an gama a ce bari ransa ya zauna lafiya sai su ce amin to menene wannan ko ga in ba jan sallan jana'iza ba sallan jana'izan kafirai amma kuma su suna masharaka har a sallan annan dun tsayawa kyam din nan na minti biyar ba wani abu ne illa sallan arna da kafiri da musulmi sai kuma a ce wai bari ransa ya huta lafiya sai kuma su ce mene amen eh, wato amin ran ransa ya huta lafiya din ina ya ga hutu ga wala kira a kansa kun ga wato kenan abin da ke kokarin bayyana mana anan shine jatta jaddada addini na bukatan ta kira tsayayya kana bukatan ka san inda zaka ka san hanyar da zaka bi ka je wurin ka san kuma alamomin da ake gani yanzu a tafi wurin sannan kuma sai ka tafi lokacin da ka ci karo da alama ba za ka sha mamaki ba don dama ka san irin wannan alama ana ganin ka ta farko saboda haka ba zai sa ka kauce hanya amma ba <clears throat> kar wannan ya sa mana tunanin kamar yadda wasu ke wani da'awan cewa <clears throat> za su iya yin rigima kan abin da za a yi in dai har mun san inda za mu je mun san hanyar da ake bi to ko da muna so za mu yi rigima mu bari sai mun zo muhallin rigima ko ba lura ba yanzu babu bukatar mai rigima a abin da zai zo bayan an sami nasara kamar yanzu misali a ce to wani irin nizamin tsarin mulki za mu tsara in musuluncin ya tabbata ce ce a ya wuce a tsarin nizamin jamhuriya wani ce a tun farko nan kasan an gaji sarauta ne a nasa eh, sarki kawai sai mu ce gaskiya ba za mu nasa sarki ba don karshen ta in muka sa sarki karshen ta ya rika yin kawo sai mu fara rigima sai mu fara zunguran juna har wani ya jage mu wani kode da mari sai mu wargaje mu bari mu sami nasarar mana sannan ya zama rigimin mu na wannan lokacin ko ba lura ba wai tana iya bayan da muka sami nasarar ma ba wannan ba zai zama rigima ba a wajen mu me yi abin da kake hangen zai zama rigima nan gaba in an zo wani lokacin ya zama ba rigima ba don wasu na hango mana rigima nan gaba wasu na neman tun yanzu a warware wannan wai sun sun hanga sun hango nan gaba wai za a yi rigima a kan hanyar da muka ɗauko ɗin nan wannan haɗin gambizan da muke nema mu yi mana cewa duk musulmi sun zama ɗaya ba bambanci nan gaba bambancin zai ɗago a yi faɗa saboda haka tun yanzu a warware shi mu bari mana mu bari mana addinin ya kaho in rarraban ta taso zai ne maganin rarraba mai yiwa kuma rarraban ba za su taso ba domin matakan da za a bi wajen tabbatar da addini yana gina mutane shi ke kankara munanan abubuwa yana daga cikin hikimomin Allah ta'ala na sanya jihadi don Allah ta'ala bai bukatan jihadin mu don tabbatar da addini yana iya tabbatar da addini kafin kiftawan ido yana iya yin mu ma kamar yadda ya mala'iku canza mu ya mai shi mu kuma mala'iku in yana gagara Allah ya mai da kowanne wali zai idan zai ya mai da kowa wali cikin kiftawan ido amma ba haka yaso ba sai yana son ya sa mana matakai ki mu mu da kanmu dun ya gwada a yanda ake wannan sai a ga masu rubabban imani ke su zami masu musulunci su da kako sai su zami masu dakewa su dake haka nan sai a tace a tace ba za a kai karshe ba sai da nagari to ya ga wannan matakai wannan mai matakai ne na gyaran mutum don haka ne ma aka lizanta wa ban da ka bace Allah ya dini shi ba tare da ku amma da yanzu a ce addini ya tabbata kawai a waye gari ake yanzu ta addini ya tabbata rayuwar mutane su gyara ba za su kawo mana fitina fitina to amma ita mai tana tacewa ne saboda haka mu yi gogor mu mu gani har al'amarin ya tabbata in ya tabbata sai mu ga ko akwai rigima sai mu maganin rigima ba za a rasa wa'yansu abubuwa za su rauku kai daga lokaci zuwa lokaci ba amma a bari lokacin su ya so sai magana su amma yanzu mu ɗauka da matakin farko tukun na ya kamata ya zo fayil sai mu yi to wato yayi eh, wannan zai zo ne ma kaman a jeri wanda yake ɗabi'a ta nizam ta jera ta shi wato da kayi na farko to ba ma sai ka ce ina na biyu ba na biyu na biyu da kayi na biyu ba sai ka ce ina na uku ba na uku zai da kayi na uku ba sai ka ce ina na hudu ba na hudu zai zo wato haka nan yake alal misali lokacin da manzo ya tsaya kyam da da'awansa ba shi ya zakulo hijira ba hijira ya zo dole ya hijira ba shi ne kuma ya je tsokano yaƙi ba yaƙi ne biyo shi ka gani sannan kuma kama kama har nasara ta biyo shi sannan komai da kuma ta saboda ka inda ya kai matakin farkon ga tsaya kan matakin farkon to na na biyo na nan to muna da bukatun mu gano ne ya kamata ya zo farko din in muka kuskure na farko to sai in dinga a cikin ilmuwa har sai mun dawo ga na farkon ko da za mu shekara arba'in ne muna makuwa irin imon bani isra'ila saboda an ce su je su shiga ƙasa mai tsarki Allah ya ba su nasara suka ce a'a inna fi haqa man jabari wa inna lan nadkhulaha abada hatta kharju min wa in kharju min hafa in fa inna dakhil da da sun wuce da sun je su shiga lafiya sun da Allah ne yake musu shiga da suka ki yi sai su suka suka yi makuwa na shekara 40 sannan suka shiga kuma suka shiga sannan suka sannan suka yi nasara to wannan kenan in ka kuskure abin da ya kamata ka yi na farko to ko da ka shekara nawa ne kana mataki na uku don na yanzu ma haka mun ji wasu sun yi hijira wasu kuma yanzu haka suna suna sun fara ma jihadi har da makaman su har sun fara ko badar suka fara ko uhud ne ko sun fara da fato makata ne ban sani ba <laughs> kamar tun da yake mu wasu nizamin ya fara kanin ne da'awa hijira badar uh, uhud haibar hudaybiya fatuhu makka haka haka Eh, haka nan har kuma ya tabbata to su wasu da za su fara nasu gwagwarmai sai suka fara da hudaybiya suka farko suka ce ina da su zo mu yarjejeniya a zauna lafiya su ne ma suka kira su suka tashi da zilla a zali annabi ya tashi hudaybiya da izza ne Allah ta'ala ya kira shi fatuhun mubi Allah an annabi bai karbi zilla ba a hudaybiya su suka karbi zilla suka ce suna hudaybiya ne bayan da suka hudaybiya can suka hijira ke bayan sun yi tsallan kwado kenan sai kuma suka dawo can sai suka za su za su yi badar wasu na fatan fatuhu makata kawai ya zo kai tsaye wasu suna son su yi jihadin nasu ne su fara da fatuhu makata kawai duk matakan nan nake bi duk su tsallake to ba fa zai yi ba to wannan karin cika ku da dogon zance abin da ke kokari in faɗa mana a nan shine cewa fikira na da muhimmanci domin ayyukanmu na gangarowa ne daga fikiran furucin bakin mu da ayyukan gaban mu sakamakon tunanin mu ne saboda ka lalle ne mu kwakwafa tunanin mu ya daidai da musulunci sahihi mu gano ta mahangan addini ba ta mahangan wata dabara ba ta mahanga da madubin addini zamu duba mu ga ina ne zamu je mu ga wace hanya zamu bi me ake gamuwa da shi a hanyar addini sannan mu kama hanya tiryan tiryan babu damuwa ko da shekara nawa zamu yi a wani mataki kamar alal misali in annabi ya dauki mata ya dauki shekara goma sha uku a da'awa a makka annabi nuhu ya dauki shekara dubu ba kuma har ya gama bai wuce matakin farkon ba wasu annabawan ba su wuce matakin farkon ba annabi isa bai wuce matakin farkon ba a wani annabi musa ya wuce nan har har aka kai matakin kafin a jihadi Allah ya dauki ransa tun da su wa'annan sun ki sai annabi yusha ne ya jihadi din saboda haka babu damuwa ko da za mu dauki shekara nawa ne in mun tabbata a matakin farko muke alhamdulillah ba fatan mu dai Allah ya gajarta mana abin kar kuma ya tsora mana abin da ba za mu iya ba amma in muka kuskura mataki muka na farko muka dauki na gaba da shi to ba zai mana ba sai mu dinga dawara a tsakanin nan muna imuwa har karshe mu sake dawowa a matakin farko tana yawa mu dauka muna aiki amma muna aikin da ake cin ko baban jiwa ne ake cin sai ka ka gama yi kuma duk ya zama duk ya wargaje ka dawo farkon dai da kake saboda akwai bukatar mu san wannan har sai ya zama muna tafiya bisa basira tiriyan tiriyan har ya zuwa ga nasara insha Allah wala Allah nasara din a yayin a cikin wannan karni da muke ne na shekaru goma nan ko shekara goma zuwa ko kuma generation na shekara talatin din nan namu ko na gaba ko a lokacin da muke raye ko lokacin mu ko lokacin mu wannan kuma ba namu bane na Allah ne tawfiq daga Allah ne nasar kuma maka da kai fatan mu dai ita ce Allah ta'ala ya bamu da sauki har ya zama mu ya sa mu dace da gane hanya din da bin su tiryan tiryan ya kuma sa mu daure ya daurantar da mu akan tabarki din kuma har ya kai mu ga nasara insha Allah kuma Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh